Daga nan Freedom Radio muryar jama'a ki gabatar da inda ranka. Hausawa na cewa wai abin ya girma kashe kwarkwata da taɓarya. A nan dai dubun wani boka ya cika bayan da rundunar 'yan sanda suka kama shi. da zargin harbe wani matashi garin gwajin maganin bindiga. Shugaban hukumar Karota ya ja hankalin direbobin mota da su guji bawa jami'an hukumar Karota cin hanci, domin kuwa baya daga cikin manufar kafa hukumar. Binciken masana lafiyar haƙori ya tabbatar da cewa ana samun mutane har guda takwas da suke mutuwa a kullum sakamakon ciwon haƙori. To wayya ya kamata mu kula da haƙorin namu ne, sai ku biyo mu. Wata babbar kotun jiha ta sanya ranar 11 ga watan ɗaya domin yanke hukunci akan 'yan bijilanti ɗin nan da ake zargi da kashe wani matashi a unguwar Samihu. Aka ce wai a rashin sani bako ya sha ruwan wanka. Wani mutum ya yi yunkurin taka rawa a gaban alkali saboda murnan hukuncin da alkali ya yanke bayan kwashe watanni yana kwana a masallaci sakamakon rashin sanin matsayinsa akan shari'ar. Waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotannin na tafi a cikin shirin na inda ranka sai ku biyo mu. Mai sauraro, Assalamu alaikum, mu da warhaka, Zainab. Aminu Bako rike muku sallama ta cikin wani sabon shirin na inda ranka da ke kawo muku labarai da rahotanni na musamman da suka shafi al'umma kai tsaye daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Shirin namu na yau zai faro ne da hukumomin gwamnati inda aka ce wai kifi na ganin ka mai jar koma. Hukumomin gwamnati a nan jihar Kano sun fara gano mutane da ke cin amanar aikin gwamnati wajen yin zagon ƙasa a aikinsu. Hukumar lura da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Kano Karota ta ce za ta fitar da duk wani ɓata gari da ke cikinsu wanda yake ƙoƙarin shafa wa hukumar kashin kaji a ayyukanta. Hakan ya biyo bayan zargin wasu jami'anta da take yi da karɓar na goro a hannun wasu direbobi tare kuma da matsa musu. Shugaban hukumar Karota injiniya Faisal Mahmud Kabir ya kuma bayar da umarnin tsare waɗannan jami'an na Karota da ake zargi, inda ya ƙara da cewa ya zama wajibi a hukunta duk wanda aka samu da sauya salon aikin nasu. Ya kuma ja hankalin waɗannan direbobin na mota da su guji bawa jami'ansu cin hanci ko kuma ɗan na goro a kowane irin hali domin baya cikin manufar hukumar tasu, a cewar shugaban. Nabilesi Abubakar kofar Na'isa shine kakakin hukumar ya yi ƙarin haske ya ce ba za su lamunta ba. Hukumar Karuta ba za ta lamunci duk ma'aikatan karota waɗanda suke tafiya guraren da ba gurinsu ba suna fakewa suna matsawa direbobi da karɓe karɓen kuɗi a hannunsu wannan hukuma ba za ta lamunci haka ba hukuma ta samu nasarar kamo wasu daga cikin jami'anta waɗanda aka kamo sun sauka daga gurin aikin su dole a ɗauki mataki a kansu domin ya zama izina ga raguwar To hukumomin gwamnati dai suna ta ƙoƙarin karkaɓe ɓata gari, inda a baya-bayan nan ma aka jiyo hukumar hisba ta kori wani babban ma'aikacinta sakamakon zargin hada baki yana yi wa hukumar zagon ƙasa. To an dai ce idan maciji ya sari mutum ko tsimma ya gani sai ya gudu da fatan saura za a yi hattara. Allah ya kyauta. Nan kuma likitoci ne amma na haƙora suka tabbatar da wani bincike inda suka ce aƙalla mutane kusan takwas ne suke mutuwa kullum sakamakon fama da ciwon haƙori musamman ma a karkara da ake da ƙarancin likitoci da kuma asibitoci. Nura Aliyu Sa'idu shine shugaban likitocin haƙori da ke nan jihar Kano ya tabbatar wa filin inda ka hakan inda ya ce abubuwan da suke janyo rasa rayukan masu fama da ciwon haƙori da yawa amma ya ce sun haɗar da yawo da ake yi da mara lafiya ake neman asibiti kuma a rasa ko kuma rashin ƙwararrun ma'aikata har da kuma rashin kuɗin da za a je asibitin ma ko kuma a wasu lokutan ma a ƙi zuwa asibiti idan an fara jin ciwon sai a ce wai wannan mara lafiyan daji yake fama da shi ai ba komai a zauna a gida wai ai dan jike jike ai maganin gargajiya wai ai zai warke sai a biya ci ya cinye a biya ta'azzara sannan sai a fara neman yadda za a je asibiti bayan kuma haƙori ya riɓe. a kullum za a kawo mana mara lafiya wanda in an kawo shi din a matakin farko in ka zo ka ga cewa aikin da zaka iya masa ya fi karfin wannan asibitin wani kuma ya koma gida kawai ya ci gaba da tabi da bashi da kuɗin da zai sai ya koma gida sai ya ci gaba da wannan maganin na gargajiya shi ma sai ya rasu saboda wasu ba a san ma cewa haƙuri ne haddasa wani abu ba za a tunanin cewar da ake cewa jeji masu jejin nan yawanci da haƙuri ne yake haddasa ba sunansa jeji ba Ya kuma ba da shawarar hanyar da za a bi wajen ganin an rage mutuwar mutane takwas ɗin nan da ya ce ana yi a kullum musamman ma a karkara. magancewa shi ta ce gwamnati ta taimaka ta ɗebi ma'aikata ta kai su ƙauyukan nan tunda muna da asibitoci a ƙauyuka da ake kira primary health care facilities ta siya mana kayayyaki ta je ta kai wani asibitocin na ƙauyuka. ba fa iya nan dakta nura aliyu sa'id ya tsaya ba ai likita ya ce da yawa daga cikin mu ma wai bamu iya wanki haƙora ba wato dai bamu iya brush ba ya ce shi ma fa yin brush ɗin nan wai iyawa ne kuma duk wani ciwon haƙori da ake fama da shi ya samo asali ne daga rashin iya wanke wannan baki. shi kansa wankin haƙorin ba sai an koya ma yadda za ka yi in ba ka ba sai kai ta wankewa kana tura dattin ciki mafiya yawan mu yadda muke buroshi muna buroshi kamar misali dama da hawa ake wani hakan da kake dattin da cusa shi cikin lungun haƙorin kake in sai a ce ka buɗe bakin ka ka ringa sharo shi sama zuwa ƙasa to shi ma in baka iya wannan ba shi ma kansa tun zama zai yi kuma dama ka kwanta ba kai buroshi ba To dama dai an ce ciwon da kare ya yi idan akuya ne sai wuka. Kun ga idan su sun jure sun yi fama da wannan rashin lafiya har sun warke ko kuma ya kai ga cire haƙori to kai fa idan ya gangaro gare ka Allah ne kaɗai ya san me zai faru kun ga sai a magance tun wuri a ji a koyi wanke haƙora. Can kuwa daga jihar Bauchi rundunar 'yan sandan jihar ne suka kama wani boka da ake zargi da harbe wani mutum a lokacin da yake gwajin maganin bindiga a kansa har kuma ya rasa ransa. Mutumin ya ce Abokanai ne su biyu suka zo wajen shi neman maganin bindiga, wacce dama ya saba bayarwa, su ma kuma hakan aka yi a kansu, ya ba su layu guda uku, ya ce su je su amfani da su su dawo, bayan sun cinye. Domin a ga yanayin a jikinsu, kuma bayan sun dawo ya tambaye su, duk sun yi abin da ya ce musu suka ce e sun yi. Ya ce ya sake nanata musu, kun yi yadda na ce, suka ce ai komai lafiya. sun yi yadda ya ba su umarni. Bakwai na bashi shi murgayi din kenan. Tambaye su wai abin da na baku din kun yi hayaki na wuta na hannu wanda za a rike wannan haka a gwada. Ya ce mini sun yi sun gama. Na ce kun gama ya? Eh, kun gama kun gama ya eh, sun gama na ce to gwajin na bindiga ne. Ni bana gwaji da bindiga na wurina. Daman irin wannan din ne namu ne na daji. Sai na ce to su zo da nasu. Shi ma kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bauchi Ahmad Muhammad Wakil ya magantu inda ya ce sun kama wannan matashi ɗan shekaru 28 ya ce suna bincike a kansa kuma ya tabbatar da cewa ya yi wa mutane kusan goma sha biyar amma shi kam a matsayin shi na ɗan sanda yana ganin akwai lauje cikin naɗi. Bincike ya nuna a cikin bayanansa wannan duk abin da yake yi rufa ido ne muna kira ga mutane da su sa ido a bisa ga abubuwan da yake faruwa da ƙauyuka da lungu da saƙo na bauchi na farko suna neman maganin birniga za su yi mai da shi wannan dai shine garin neman gira an rasa ido ɗin ɗungurungum allah ya ji kan musulmi ya samu dace mai sauraro shirin inda ranka kuke sauraro daga nan freedom radio muryar jama'a za ku iya sake sauraron wannan shiri a duk sanda kuke so idan ka lalube mu ta kafafen sada zumunta a Freedom Radio nigeria. Kafin shirin ya ɗora, bari mu leƙa sashen mu na kasuwanci. barkanmu da dawowa. Can kuwa daga babbar kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a 'yan kaba, ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Ismaila Garba Kofan isa. Wani mutum ne mai suna Salisu Usaini kofar ɗan agundi shi ne ya ƙarar wani kamfanin hannun jari wato La Buena Vida inda yake zargin cewa sun damfare shi kuɗi har naira dubu ɗari biyar da hamsin. Ya ce sun yaudare shi ta kirar wayarsa domin ya sa hannun jari amma har zuwa yanzu da ƙyar da gumin goshi suka ba shi naira dubu ɗari da talatin da biyar daga nan kuma ake ta walagigi da shi hakan ya sa ya garzaya kotu domin neman haƙƙinsa. Tun da fari dai ya shigar da karan ne da sunan ma'aikaciyar kamfanin mai suna Rahma Mumini, kotun kuma ta gayyace ta da ta zo gaban kotun. Ko da ta zo kuwa sai ta bayyana cewa ba ta jin Hausa sai yaren Nasara. A nan ne lauyanta mai suna barista SJ Gani ya tashi ya bayyana wa kotu cewa shi ne lauyanta don haka yake roƙon kotu da ta ba su wata rana domin zai zauna da wadda aka yi ƙara domin ta yi masa ƙarin bayani. Nan kuma kotu ta saka ranar shida ga watan sha biyu domin ci gaba da shari'a. To Allah ya kai mu, ai dama dai rana ba ta karya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Duka dai daga kotun inda a nan kuma wata babbar kotun jiha ta sanya ranar sha ɗaya ga watan ɗaya domin yanke hukunci a kan 'yan bijilanti ɗin nan da ake zargi da kashe wani matashi a unguwar Samegu. Ga dai mu Aminu Abdubaka noma da ci gaban labarin har ma da karin wani. tana shekarar ta gabata ne a da Emmanuel Korau da Emiria Timothy da Ayuba Jarmai da Jafar Awal da kuma Mustapha Haladu bisa kunshi tuhumar haɗin baki domin aikata laifi da kuma kisan kai laifukan da suke musantawa inda kuma gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da su a gaban babbar kotun jiha karkashin jagoranci mai shari'a alƙaliyar alƙalai wadda take jagorantar kotu mai lamba ɗaya wato Dijo Aboki. kuma zaman kotun na yau lawan gwamnati mai gabatar da ƙara. barista lamid abba wurin dinki ya kammala gabatar da shaidunsu guda biyar kotun kuma ta kammala jin shaidun ta kuma sanya ranar ɗaya ga watan ɗaya na shekarar ta hudu domin yanke hukunci. Ana da zargin su da kashe Ahmad Musa wanda aka fi sani da Halifa a unguwar Samegu tun a shekarar ta biyu yayin da ake zargin Emmanuel Korau da caka masa wuka a wuya wanda haka ake zargin iya sandiyar rasuwarsa kuma suka ɗauke shi suka tafi da shi. Can kuwa daga babbar kotun shara musulunci ta kasuwa da ke zamanta a Shahuci karkashin jagorancin mai shara ambasada Abdu Abdullahi Wayya wani dattijo ne ya garzaya kotun yake neman a raba gadon da ya gada a gurin mahaifinsu a bashi a bashi nasa ya kuma bayyana kotu cewar ya kwashe sama da shekaru 60 yana ƙasar saliyo kuma tun da ya zo gida ya shigar da ƙara ya ɗauki tsawon lokaci ana gudanar da sharar ba a kammala ba shi kuma ya bayyana kotu cewar a masallaci yake kwana don haka yake roƙon kotu a taimaka a yanke hukuncin saboda ya gaji da kwanan masallaci yayin da mai shari'a ya ji batunsa ya ko fahimce shi nan take masa albishir din cewar nan da ɗan lokaci kaɗan zai yanke hukuncin a nan ne dattijan ya bayyana kotu cewar ko lokaci zai iya taka rawa a gaban kotun a nan ne kotun ta tsawatar masa duk da ya ɗan taka rawar kaɗan amma ya ce idan ya kowa masaukinsa zai ta rawar murna saboda jin daɗin yadda kotu ta fahimci shari'ar a ɗan gajeren lokaci. Na gaida babana. Nan kuma kungiyar gidajen biredi ta ƙasa reshen jihar Kano ta ce daga ranar Asabar mai zuwa za ta ƙara kuɗin biredi sakamakon tsadar kayan da ake haɗa shi. Mai magana da yawun shugaban kungiyar na ƙasa reshen jihar Kano Malam Nura Ibrahim ne ya bayyana hakan a wata ziyara da ya kawo nan Freedom Radio a yau. Ya kuma ce yadda kamfanoni da 'yan kasuwa ke ƙara musu kuɗi a koda yaushe ya sanya za su gudanar da ƙarin farashin kuɗin siyar da biredin. akwai ƙare-ƙare na abubuwan da muke sarrafa wannan biredi da shi sun samu tashin goron zabi mutane ba muna so mu matsa masu ba ne ba ƙari zai kasance kaso ashirin cikin ɗari. to su bashir sharfaɗi sai a fara neman inda ake sayar da gurasa domin a ci gaba da samun ƙarfi a zo a yi aiki kada a fake da cewa ana yajin aiki kuma ana jin yunwa shi yasa ba a tashi an fito aiki ba akwai gurasa. Su kuwa majalisar wakilai umartar kwamitin da ke kula da harkokin lafiya ta yi da ya gudanar da bincike kan zargin da ake na shigo da jabin maganin cutar zazzabin cizon sauro na maleriya ƙasar nan. Hakan na zuwa ne biyo bayan ƙudirin gaggawa da ɗan majalisa Billy Osawaru daga jihar Edo da Osona Ibe daga jihar Abia suka gabatar. Majalisa ta kuma bawa kwamitin wa'adin makonni hudu da su kammala bincikensu sannan su kawo sakamakon. To sai ai hattara. a san irin maganin da za a siya shi yasa dama aka ce duniya ba gaskiya wai barawo ya rasa shaida kafin mi sallama kuma iyayen wasu yara yan biyu har su biyu wato dai iyaye daban-daban kenan duka kuma Allah ya ba su yan biyu suka shigo filin inda ranka suna neman taimakon madara sun ce Allah ya musu kyautar yaran amma ba su da hali ko abin da za su ci ko abin da za su ci ma gagarar su yake balantana wanda yaran za su samu daga jikin mahaifiyar shi yasa suke miƙo kokon barar su gare ku bayan Allah da ku taimaka musu da madarar da za su ba waɗannan yaran. Nan ma dai mun samu takardar neman taimakon wata bayarwar Allah mai suna Zainab Abdulmalik da za a yi wa aiki a asibitin ƙashi na orthopedic. wadda suke neman naira dubu ɗari biyar da sittin da biyar sun ce ba su da shi suna neman taimakon ku bayan Allah. Haka kuma mun samu takardar neman taimakon wani bawan Allah mai suna Sale Kalamu shi ma da yake neman kuɗi naira dubu ɗari takwas wanda za a yi wa aiki shi ma ya ce ba shi da shi da fatan jama'a za a taimaka. Da haka ne kuma shirin inda ranka na wannan rana ya kammala a madadin dukkan abokan aiki Bashir Sharfaɗi, Aminu Abdu Baka Noma da suka tallafa wajen kawo muku shirin. Bisa jagorancin Madugu Uban tafiya Nasir Salisu Zango. Abdurrahman Hamis na Madina da Abdurrahman Ado Baba ne suka sarrafa na'ura don sada ni da ku. Ni Zainab. Aminu Bakori nake cewa ya Allah ka ci gaba da inganta rayuwarmu, ka sa mu gama da duniya lafiya. Amin.